barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 27 ga watan rabi'u Sani, wata na hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na hudu kenan ko hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na nawa shi ne darasi na saba'in da biyu kasancewar mun yi hutu kasancewar mun yi hutu na waɗansu makonni na manta a muka tsaya babul hasi alal akli min amali kansa za mu tashi mala yace babul hasi alal akli min wadda afufi wadda an wat ta'arrud lil ita'i bihi an babul hasi alal akli min amali yadihi babun zabulaswa dangane da mutum ya ci daga aikin hannunsa mutum ya ci ko ya sha ko ya tufafi daga abin da ya samu ta hanyar sana'ar hannu wato abinda mu karanta a wannan babi nassoshi na alkur'ani ko na hadisi waɗanda suke nuna kwaɗaitarwa gane da neman na kai mutum ya zabura wajen duk abin da zai ci ko ya sha ya ga cewa daga sana'ar da shi yayi da kansa ne ba wani ne ya ciyar da shi ba wata affufi da kuma kamewa kamewa shine rashin rashin kwaɗayi da rashin roƙon mutane da rashin zalama wa ta'arrudu lil ita'i bihi an su'ali wa ta'arrud lil ita'i bihi an su'ali da kuma mutum ya bujuru lil ita'i bihi dan mutum ya zanto cewa ya dogara da abinda zai ci ko ya sha ko ya bayar da wannan sana'a an su'ali ba ta ya roki mutane ba wato abin da zamu karanta cikin wannan babi kenan nasoshi ko na alqur'ani ko na hadisi da suke nuna muhimmancin mutum ya nemi na kansa kuma ya zanto mai kame kai da hakuri dangane da dan abin da Allah ya bashi na arziki kada ya zanto makwadai makwadaici ko mai zalama ko mai hadama ina fatan za ku yi haƙuri don saboda yau bana jin daɗi sosai tun da safe amma dai insha Allah da ina sa ran da zamu iya yi قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تكون آية واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ubangiji ta'ala ya ce fa zai ta salatu wannan a rage ta ta yi yawa idan an kammala sallah shi rufi ardi to ku yaɗu a cikin ƙasa abinda ake nufi da yaɗo a cikin ƙasa kowanne ya koma bakin aikinsa wanda yake aikin ofis ya koma wanda yake kasuwa ya koma wanda yake noma ko fitoci ko kiwo kowa ya tafi wabtagu min fadlillahi ku nema daga fallar ubangiji wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato da yawa domin ku rabota a gobe kiyama domin ku samu tsira a gobe kiyama wannan aya wadda take nuna cewa idan an kammala sallah a tafi neman abinci ta biyo bayan ayar da take nuna idan an kira sallah ranar juma'a ku daina saye da sayarwa ku tafi masallaci inda Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a. fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya waɗanda suka yi imani idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillahi ku yi hanzarin tafiya wajen ambaton ubangiji wato ku tafi masallaci akan kare ku riski hudubar juma'a sannan kuma ku samu sallar juma'a wa zarul bay'a ku yanke dukkan wata hulɗa ta kasuwanci ko saye da sayarwa wato saye da sayarwa haramun ne ba an yi kiran sallah a ranar juma'a kiran sallah wanda daga shi liman zai hau kan mimbari haramun ne wani ya saya ko ya sayar a wannan lokaci ko wani ya shagalta da sana'arsa ko kira ko saƙa ko telanci ko wace irin sana'a Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi ya ba alkhairi a gare ku idan kuna da sani to a baya sai aka ce fa za ku zai salatu to amma idan kun kammala sallah fanta shiru fil to sai malamai sai kafa hujja da wannan nassi kan cewa ashe barin aiki ranar juma'a ma ba koyarwa ce ta addini ba da haka idan mun nemi hutu a ranar juma'a sai dai mu nema a siyasance dan cewa an mayar da ranar lahadi ta zanto ranar hutu kuma rana ce mai muhimmanci a wurin mabiya wani addini to mu ma musulmi na muna da haƙƙi a ba mu hutu ranar juma'a dan rana ce mai muhimmanci a wurin mu musulmi amma ba wai dan a karan kanka ba in kayi aiki ranar juma'a ko ka je office ko ka yi sana'a haramun ne tunda hasulan tun daga safe har zuwa lokacin za a yi kiran sallah an halatta maka kai aiki daga lokacin da aka yi kiran sallah to sai aka dakatar da kai da an kammala sallah kuma an ce ka koma aiki saboda addinin musulunci addini ne na aiki na himma da kwazo da neman na kai ina fata mun fahimci wannan ayoyin cewa me a bari sai mun je karshe bari sai mun je karshe ajiye sai mun je karshe an abi abdullah الزبير بن الأوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري أنكر قلنا حديث لك أبو عبد الله abu abdullahi a nan shine azubair ibn al-awwam wato ɗaya daga cikin mutum goma da aka wa bishara da aljanna a duniya قال kala قال sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo gare ذا da iyalan gidansa ya ce. La'anya a gidan sa yace la an ya'khudha ahadukum ahbulahu wallahi a ce ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiyoyinsa ahbul jam'i na alhablu alhablu igiya ɗaya ahbul ya zanto igiyoyi ɗaya daga cikin ku ya dauki igiyoyinsa ko igoyi dinsa fa ya'ti bi huzmatin min hatab ya je daji ya kawo kai guda na itace shine huzmatin min hatab al huzma jinki guda wanda ka iya sa abin daurewa ka daure wato kai guda na itace ala zaharihi akan gadan bayansa yana dauke da shi fa ya yabi'uha ya zo ya sayar fa yakuffa Allahu biha wajhahu ta yadda ubangiji zai tsare masa mutuncin fuskarsa ba sai ya roƙa ba ba sai ya yi maula ba khairul lahu min an yas'ala an-nasa wannan shi yafi alkhairi a gare shi sama da a ce zai roki mutane a atahu aw mana'uhu kin mutanen sun bashi ko sun hana shi in sun baka ma to a ce ka je kayo itace ka sayar yafi alkhairi sama da abin da suka baka da ka roke su haka na kuma in sun hana ka kaga abin yafi muni kuma kenan ina fata mun fahimta wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la ba yahtatiba ahadukum huzmatan daya daga cikin ku ya juyo itace kai guda ya doro a gadan bayansa khairul lahu min an yas'ala ahadan shi yafi alkhairi sama da roki wani fa yutihu aw yamna'ahu shi wannan wani zai bashi ko zai hana shi ina fata an fahimta wato kaga ko me zaka samu a maula ba da albarka irin abin da zaka samu ta hanyar sana'a ka komin kashin ta komin kaskancin ta idan kana wata sana'a komin kaskancin ta abin da zaka samu na halal to ya fi daɗi kuma ya fi albarka sama da abin da mutane za su baka a sakamakon roƙon su ko maulan su komin yawan wannan abin ba da albarka sannan ba da daɗi sannan kuma ba daidai bane tunda mun karanta a hadisan baya mun gani ina fata an fahimta malamai suka kafa hujja da wannan hadisi dangane da wato halaccin yin dukkan wani abu da za a yi hannu suka ce itace ya shiga ciki yin ciyawa ya shiga ciki tun da rafazan hatsab ya shafi itace itace kuma akan ce masa hatsab bayan ya bushe ashe inda danyen abu ne shi kuma ya zama ciyawa kina a shi suka ce da yin ciyawa da yin itace mutum ya kawo ya zo ya sayar ya samu abin da ya samu a ciki to ya fi albarka sama da mutum ya yi roƙo kuma wannan na nuna halaccin ɗaukan wannan ɗin a matsayin sana'a ga wanda Allah bai huwace masa wata hanya ba sai wannan ina fata mu fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace kana dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadi annabi dawud amincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance baya cin abinci sai daga aikin hannunsa rawahu al-bukhari wannan imamu al-bukhari ya ruwaito shi ina ba ta mu fahimta wato baya cin abinci sai daga aikin da yayi shi da hannunsa gashi annabi ne cikin annabawan Allah amma ubangiji ta'ala ya hore masa sana'a ta kila yana sarrafa karfe ta da hanyoyin da ya ga dama ina fata mu fahimta ubangiji ta'ala ya hore masa wannan yake wa alanna da hadid mun mayar da dutse ya zama da taushi a hannunsa yana sarrafa shi irin yadda mace ke sarrafa kwababban gari don yin wani abu kaga ba wahala to haka annabi dawud alaihi salam ke sarrafa kansa dan an mayar da shi ya zama layyin shine alanna lahul hadid ai da annal hadida lahu layyinan sahalan mun mayar masa da dutse yana sarrafa shi cikin taushi da sauki a ni'mal sabighatin wa qadr fi sarf mun yi masa wahayi cewa ka rika aikata sulke na yaki da haka sai ke yin sulke na yaki kamar yanzu ka ce ana yin riga wanda suke bullet proof kamar haka annabi da yake da irin sakar da ta dace da zamanin sa shine yana yin sulke na kayan fada wa qaddar fi sard ka kaddara kowace sarka kowane karfe daidai fadin sa ko tsawon sa yadda zai dace da dan uwansa ka yi zubi yadda ya dace shine wa qaddar fi sard sannan sai Allah ce wa amalu kai da iyalan gidanka kuma ku aikata aiki na gari don sai malamai suka ce ashe aiki na gari yana ginawa ne akan cin halal domin idan mutum bai ci halal ba to kuma ya zo ya aiki na gari mai yake nan aikin bai zama garau na gari ba barawa ya je yau sata ya samu kuɗi sai ya zo yana azumin litinin da alhamis kuma ma ya zabarar da makwata su rinka yin azumin litinin da alhamis kuma yake tanar da abincin buɗe baki lokacin azumin litinin da alhamis amma ba da kuɗin sata karuwa ta je ta karuwanci ta yi fasikanci ta samu kuɗi sai ta zo ta gina masallaci ta gina makarantar islamiyya kuma ta zo tana kiyamun laye tana ayyuka na alkhairi hanyar da ta samu kuɗin gaba ɗaya ta haramun ce amma kuma ta zo tana me tana ibada to wannan ibadar me matsayin ta kenan malamai sun yi magana guda biyu a kai kuma dai cikin maganar babu wanda za ta ceci shi wanda ya aikin imma dai waɗanda suke cewa ai aikin barnar daban sannan kuma aikin alkhairin daban yadda za a rubuta zunubi sakamakon barnar to ha kuma za a rubuta lada sakamakon mai alkhairin ranar tashin kya kuma kuma sai a auna a ga wanne ya fi yawa wanda ya rinjaye wani kuma shine sakamako zai gina kai fa amma man saqala mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya sai a gina sakamako kan wanne ya fi yawa kenan wancan daban wannan daban aikin kirki din zai karbu aikin mummuna din kuma za a rubuta zunubi kai, munin mummunan aikin baya tasiri wajen karɓar wancan za a iya karɓar wancan kun fahimci ra'ayin waɗannan malaman malamai na biyu waɗanda suka ce kwata kwata ba zai karɓu ba domin inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa idan dukiya ta halalci sai kai aikin alkhairi da ita to sai ka samu lada amma idan dukiya ta haramce sai kai aikin alkhairi to babu lada a ciki saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban to a takaice waɗancan ma da suka ce a iya karɓa to ai sai mu koma hanyar da kai ka samu kuɗin mutum ya samu kuɗin sata kuɗin fashi kuɗin damfara kuɗin almubazzaranci kuɗin ɗauka a cikin dukiyar gwamnati sai mutum ya yi dukkan waɗannan alherin da su maza Allah ya nuna mana mai irin wannan aikin shi al-muflis ranar tashin kyama muflis ga sallah ta yi ga azumi ya yi ga zakka ta yi ayyukan alkhairi sun yi amma zai zo ya zalunci ne ya cutuwa ne ya zubar da jinin wane ya daki wane fa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati sai rinka daukan ayyukan ladan ana baiwa mutanen da ya zalunta idan ayyukan ladan suka kare kaka kuma waɗanda ya zalunta har yanzu da ragowa sai a dauko aikin zunubin su sai a dora kansu sai a kora cikin wata jahannama to wannan fa idan ma an karba aikin ga yadda zai an karba aikin an je yayi amma ladan nashi ne na waɗanda ya zalunta ne to balantana ya kai rashin sa'a mun dauki wancan maganar aikin ma ba karba bai ne bane dan inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa kaga abu kuma ya zama kenan babu ta inda mutum zai fita a takaice ne kenan babu mafita mafitar ka a matsayinka na dan adam shine ka nemi duk abin da zaka ci ko ka sha ko ka yi sutura ta hanyar halal kuma ka nemi duk abin da zaka yi wata ibada da shi ta hanyar halal amma ba daidai bane ba wato ka cewa karuwa ka kawo kuɗin da sai karuwanci a gina masallaci ko makarantar islamiyya ma'ana ka ba ta lasisi ta cigaba da karuwanci abin da zaka ce ta tuba in ta tuba ta sai a ce to yanzu ya za a yi da wannan kuɗin wannan bayan ta tuba kenan amma tana karuwanci ta kawo a karba a gina masallaci a daure mata gindi haka wannan ba daidai bane mutum yana sata kuma sai a karba kuma sai a gina wannan wannan ba daidai bane ba ya kamata in ya tuba ya daina sata to sannan sai a magana ya za'a da dukiya yana fatan wannan abin ya fito fili haka don saboda yawanci da dama daga cikin masu ayyukan sako irin waɗannan sukan so su tuba amma sai waɗansu malamai su ba su fatawa a gungunce ba daidai ba ko ma su dore musu gindi akan zalunci mutum yaje yin zalunci sai ya rinka kallon janibin aikin alkhairin da yake yi amma baya kallon janibin barna da yake da cutarwa da yake yi sai ya rinjayar da bangaren arraja akan bangaren alkhawf wanda a baya mun karanta cewa ya kamata su tafi da daidai bainal khawf wal raja kamar yadda muka karanta a babuka na baya daban-daban ina fatan duk kuna rike da su da haka dai annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce masa wa amalu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadi yashkur ya ku iyalan annabi Dawud ku aikata godiya ga ubangiji ma'ana ku godewa Allah cikin abin da ya muku da ni'ima ma'ana ku yi ayyukan alkhairi ku yi ibada wannan bayan kun ci me bayan kun ci halal kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat sai kuma ce wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni ku ai ku ci daga dadadan al'amura at-tayyib na halal ku ci daga halal ku sanya halal ku gina gidaje da dukiyar halal ku sai motocin shiga da dukiyar halal sannan wa ku ha sannan ku yi aiki na gari ma'ana idan ba ku ci halal ba aikin ba zai zama gari ba waɗannan sojoji yana da kyau mai musu kyakkyawar fahimta dan zai samu gyara ababai da dama a cikin rayuwar mu kafin lokaci ya kure mana ai muna magana akan aikin da ya shafi dukiya tunda aya babu neman kuɗi muke kuma da abin da na buga misali kansa ne wannan hadisi rawahu al-bukhari wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kana zakariya alaihi salam najjaran an karɓo wannan hadisi daga Abu Huraira manzo Allah ya ce annabin Allah Zakariya ya kasance kafinta kaji ba annabi Dawud ya zama makeri annabi Zakariya kuma ya zama kafinta rawahu muslim wato imam muslim ne rawaito wannan hadisi وعن المقدام ابن يعدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري an karɓo hadisi لك مكدام ابن معدي كريم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma akala ahadun ta'aman qat ba wani mutum da ya taba cin wani abinci tun da ake khairan min an ya'kula min amali yadihi mafi alkhairi sama da a ce ya ci daga sana'ar hannunsa wa inna nabiyallahi dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi annabin Allah dawud alaihi salatu wassalam ya kasance yana ci daga aikin hannunsa daga abin hannunsa to kaga wannan zaburaswa ne a gare mu idan ya zanto annabawan Allah waɗanda su ne mafiya falala mafiya daraja zababbu cikin bayan ubangiji amma sukan yi kokari su ga sun ci daga aikin hannunsu to ya zama wajibi kenan ga kowane musulmi mace ko namiji ya yi kokari ya ci daga aikin hannunsa kuma idan annabawan Allah ba su raina sana'a ba irin ta kafinta irin ta kira ashe bai dace ba wani mutum ya zo ya raina sana'a ta kafinta ko ta kira to wannan irin tarbiyyar da ya kamata a ce al'ummar musulmi sun samu kenan dan idan mun samu wannan tarbiyar ba za mu zama makaskanta ba amma abin ta kai ne idan an zo kididdigar jahilai a cikinmu da masu ilimi a samu adadin jahilci ya fi na masu ilimi yawa ko ilimin boko ko na addini abin ta kai ne idan an zo kididdigar masu aiki da marasa aikin yi a samu adadin marasa aikin yi ko dai ya yi daidai wa daidai da masu aiki ko kuma ya tsara yawa wannan da abin ta kai ne kuma yawanci abin da ke kawo mana wannan ba wai sana'o'in bane babu a'a raina sana'o'i musamman a wurin matasanmu muna da raina sana'o'i kwarai da gaske sai mutum ya ga yafi karfin sana'a iri kaza yafi karfin sana'a iri kaza shi ko mai hankali shine wanda idan ya ce ga abin da nake so to kuma sai ya zaɓi a madadin wannan in ban samu ba ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ya lissafa ababe hudu ko biyar babban abin da yake so na ƙarshe amma idan bai samu ba to zan iya yin kaza in bai samu ba zan iya yin kaza in ban samu ba zan iya yin kaza na iya fara da kaza da kaza kuma sai in juya in koma kaza daga baya in juya in koma kaza ba a cewa dan yau ka zama kafinta kuma har ka mutu kana kafinta ka iya samun kuɗi masu yawa ta hanyar wannan sana'ar kuma sai ka ka canja da wata sana'a dan yau ka fara da trader yar kankanuwa ba a cewa kuma sai ka mutu kana wannan amma ka iya samun wata sana'a ka canja da ita daga baya wadda kaga ta fi ta samu dan yau ka fara da biredi da shayi baya nuna cewa ka zama wulakantacce dan yau ka fara kai kana mahauci ne mai tsire ko mai balangu baya nuna cewa ka zama wulakantacce amma abin da yake faruwa shine gida dantar da kanmu muke sana'a din ba ma inganta ta yadda za a ga ci gaba idan ka wuce ta fa tsire a yau kana cikin wannan shekara ta dubu biyu da biyar to nan zuwa shekara ta dubu biyu da goma sai ka je ga mai tugufar yana nan shine kuma tugufar ma ita ma bata ƙara faɗaɗa ba kuma bata haifi waɗansu tugufofin na tsirai a waɗansu unguwanni da waɗansu wurare ba to me yake kawo wannan ko dai rashin wayewa a cikin sana'o'inmu ko ha'inci na cikin sana'a din da rashin gaskiya da ciye-ciyen bashi da waɗansu ababai barkatai da yin bukatu da sun fi ƙarfin samun mu to shi yasa sai ga teburin mu na shayi shine yake baya canjawa daga shekara biyar baya zuwa yanzu adadin gwangwanayen madaran da gwangwanayen bambita din da wanda suke akwai da wanda suke ado ake da su su ne ba su karu ba da na adan da na gaske din <laughs> ina fata an fahimta adadin crack na kwai da ake kashewa a yi ne ake sayarwa shi ma dai bai canjawa bai karo bai ragu ba to wannan ai mata kamata mutu tuhunci kanmu me yasa sana'o'in mu suke haka shin kawai sai Allah ya kisa mana albarka dan kawai mun zama mu haka a'a sai dai mu idan mu inganta sana'a idan ina da suku bayar kan kanwa wata rana ga ta inganta idan da ina kasa mana akan titi kuda na bi kula na bi wata rana a zuwa ga na yi masa dan karamin wani keji haka na sa abinda kuda ba zai shiga ba na sa gilashi yana ban sha'awa wani lokaci a gani da katuwar duk firiza dina da naman a ciki baya lalacewa wani lokaci a gani da kaza wani lokaci inganta abu yan an saba da wutar naman ce take hasko gani wata rana zuwa ga waɗansu fitulu in da fitula kala ɗaya ce wata rana ga fitulu wannan ta kama wannan ta mutu dan ta da hankalin mai wucewa ya nake ganin wata fitula ta kama wata ta mutu sai dan waiwayo a ce ta gobe tsire ce to kaga wannan ba ma inganta sana'o'i kawai sai mu kyale a gidadance to shi yasa sai mu ta tafiya a haka amma asalin sana'ar ba wadatacciya bace dan mutum ya zama mahauci dan mutum ya zama mai biredi da shayi dan mutum ya zanto kafinta dan mutum ya zanto eh, abin nan kowace irin sana'a dan mutum ya zama baduku duk wannan ba ba wulakantacciyar sana'a bace ba amma baduku mutum da can dama yana gida yake na sa takobi da gida na sanya wuka da kuma ɗinke laya da kuma tun shekara kuma zuwa yanzu har yanzu haka yake a madadin ya inganta sana'ar dukanci ya koma irin sarrafa fata ta hanyoyi daban-daban na zamani da yin jakunkuna daban-daban jakar tafiya da jakar zuba kuɗi da ta maza da ta mata duk wata jaka da zai gani a titi a wani kanti mai kyalli ya je ya sai wata ya zo ya ajiye ta ya gaya zai yi irinta ta so ɗaya sau biyu so uku to za ga annabiyar yayi wata rana ba sai an kawo watan ta waje ba amma muna nan badukun ka shine mai dinka laya har yanzu dinka laya yake kuma mutane suna ƙara fahimtar suna ana ƙara nisantar laya saboda haka shi kaga sana'ar sa babu ci gaba a cikin ta sannan baduku ne wanda yake gidan takobi da gidan wuka da inda za a sa lauje da inda za a sa menene yanzu kuma waɗannan ababen ba amfani da su da yawa ina fata an fahimta to waɗannan duk ababai ne mutane yawanci ba sa iya wannan su kaɗai sai da wayewa amfanin kenan ma'aikata ta da masana'antu ta kowace jiha sai ya zanto suna kallon irin waɗannan ababai suna koya mutane yadda za a wayar da su akan harkokin cinikayya ta zamani da yadda za su inganta sana'o'insu a zamani da yadda za su tafi da zamanin da suke to wannan aiki ne haƙƙi ne akan wannan ma'aikata haƙƙi ne akan wannan kwamishina da ma'aikatansa su rika kallon sana'o'in da hanyoyin inganta su a sa in kasuwa su kafa su ana kira su ana ba su bita ana ba su wayarwa da darussa daban-daban ana kuma ƙara musu jari in ba su da shi to sai mutane su waye su ma sai su zama kowa da kowa ina ba mai da wani bawan Allah yake yin takalma irin na fata din nan irin dai wanda ake ko a kofar wani ko a cikin gari nan gudan haka sai ya tafi kasar inyamurai yana shi yana kuma lokaci ya tsaya idan ya samu kayan aiki yayi sai wani inyamurai ya ganshi sai ya kawo shi gidansa yace ya bashi gida ya zo ya zauna a shagon sa ta ba sai ya sai ya biya haya ba to kullum yana aikin sa yaron sa kuma ya taso daga makaranta yaron shi wannan inyamurai sai ya zo zauna kamar yana zauna ana hira shi kuma yana ta kallon yadda ake takalma idan ya je gida sai shiga ya boye ya zo gwada da na wannan din ya ga ko bai bayan bayan har yaron ya iya komai da komai sai ya kore shi sai yaron ya zama shine da jagon ya bude ya ci gaba da koyar da sana'a ina fata an fahimta kaga ya je ya koyar da sana'ar a banza a kyauta babu lada ga arni sannan kuma ya yake shi duk takalman da za a ko ina a duniya ko a Italy aka yi takalmi yan kofar Roma ya Kano za su iya yin sa amma abin da suke bukata su sanya kana'a a cikin zuciyarsu da tsoron Allah da rashin ha'inci da rashin amaja da rashin algushu da rashin shaye-shaye da tsayawa da gaskiya da riƙon amana da kuma tallafi daga bangaren gwamnati da wayar da kai daga bangaren gwamnati da sanin cewa challenges din zamani muke ciki ya zamu kare al'ummar idan akwai wannan shi amma duk inda za a yi takalmi a duniya waɗannan mutanen za su yi amma me yasa muka zama haka ga kuma wannan hadisan duk suna magana ne akan wannan Allah ganar da mu باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى باب da yake magana akan karamci haka ne ko mun je karshe ko babin da yake magana akan karamci wal judi da kyauta wal infaqi da kashe kudi fi wujuhil khairi a fuskoki na alkhairi daban-daban kamar gina masallaci ko gina makaranta ko gina rijiya ko tabar tsatsai ko ta menene ko duka wani abu na alkhairi ko sayan littattafai ka kai makaranta ko kuma tanadan wa makaranta wato kujeru in makarantar ba ta da kujeru makarantar islamiyyar unguwarku ko ta ƙauyen ku ko ta wani abu makamancin haka qala Allah ta'ala thiqatan billahi dan mutun ya amuntu da Allah cewa idan yayi wannan aikin aikin aikin ba zai tazalta ba Allah zai ba shi nada an gane ko a cikin waɗannan ababai da na lissafa gina masallaci da gina makaranta ko tallafa makaranta da kayan aiki din ko ko mu ce gina rijiya ko samar da ruwan sha ko rijiyar burtsatse ko wanda suke ta gargajiya tamu da kuma gina wani wuri na koyar da sana'a dukkanin su aikin alkhairi ne amma a cikin wanne muke yi masallaci kowa daga cikin mu ya fahimci in ba masallaci ba kamar baya da lada da haka yanzu a gina masallaci mutane suna da kwazo suna da himma za su taimaka wannan ya kawo bulo ɗaya wannan ya kawo kaza wannan ya gina wannan ya kaza idan an zo gina makaranta sai wannan himmar ta ragu idan an zo gina rijiya sai kuma ta daɗa raguwa ina ba ta fahimta to idan aka zo kuma batun ma cewa a ɗauki nauyin wani ya je karatu ko a gida ko waje sai kuma himmar ta daɗa raguwa idan an zo batun mu samar da wata cibiyar koyon sana'a a karamar hukumar mu ko a emirate din mu ko a district din mu ko a unguwar mu ko da shago ɗaya ne mu ɗauko mai koyar da sana'a mu nemi yaran da ba su da aikin yi su zo a koya musu sana'a wannan kuma ba mai tunanin wannan ma a cikin al'ummar ka gaba ɗaya ba mai tunanin wannan cikin al'umma wannan ku duk suna cikin abin da kira wujuhul khairi kuma kalmar albirru duk ta shafe su kalmar albir ta shafe su ina fata an bayyana قال الله تعالى وما min من شيء فهو يخلفه Allah madaukaki yace duk abin da za ku kashe min shay'in na dukiya ko min kankanta su ko min yawan sa in dai ta hanyar alkhairi ce fa huwa yukhlifu to Allah zai mai gurbin sa idan ka kashe dubu ɗaya Allah zai mai maka gurbi da dubu ɗaya bayan kuma ga lada ta yayi maka tanadi a kiyama in ka kashe miliyan ɗaya Allah zai mai maka gurbi da miliyan ɗaya ko bayan ga lada ya maka tanadi a kiyama duk abin da kuka kace sai Allah mai muku gurbin sa ba zai kyale ku haka ba a ce kaga mutum ba hasara yi ba a nan in mutum ya fahimci wannan ya kamata ma ya rowa dangane da aikin alkhairi aikin makaranta ko aikin masallaci ko aikin islamiyya ko wani abu bai dace ya rowa ba dai idan kai rowa kanka kai rowa wa man yabkal fa inna ma yabkalu an nafsi wanda duk ya rowa kansa ya rowa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawadati ne ku ne talakawa ku ne mabukata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sun mala ya kuno idan kuka juya baya kuka kiji sai Allah ya musanya ku da wadansu mutanen da ba ku ba su kuma ba za su zama irin ku ba wannan razana su ce daga ubangiji subhanahu wata'ala wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun ubangiji ta'ala ce abinda duk kuka ciyar na alkhairi to fa dan kawo nan ku kai shi ba dan wani ba kar ka dauka kaiwa wani gata dan ka gina masallaci kan kaiwa kar ka dauka dan ka gina aji daya ko block daya a makaranta wani kaiwa gata kan ba wani kaiwa gata ba kanka kaiwa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum dan kawo nan kudi wa ma tunfiquna illa tiga a wajhillah bai kamata ku ciyar ba sai dan neman yardan Allah ma'ana duk abin da za ku ciyar ya kamata ya zanto dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ne ba dan wani abu ba wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun abinda duk za ku kashe na alkhairi na dukiya wajen aikin alkhairi yuwaffa ilaikum to za a cika ladan shi zuwa gare ku wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku komai ba kaga nan sai cewa ma tunfiqu min khairin abinda duk za ku ce na alkhairi wato abin abinda ake so ya karbi sunan alkhairi ta yadda baka da shakka kan cewa sunansa alkhairi yanzu wanda ya gina rijiya dan jama'a su sha ruwa ko yayi bohol dan jama'a su sha ruwa yanzu yana shakka akan kasancewar wannan alkhairi ina jin abu ne da baya karba shakka gina rijiya dan mutane su sha ruwa dasa bishiya dan mutane su sha inuwa ko su sha ita itacen ban tsammanin akwai wanda yake shakkar wannan alkhairi gina masallaci gina makaranta tallafa wani yaro da yake son ya je ya karatu tallafa wani da sana'a ko jari ko kuma tallafa masa da gina kai da kanka ko kai da waɗansu ku haɗu ku samar da cibiyar koyar da sana'a ga matasan unguwarku ko ƙauyenku akwai wanda yake shakkar wannan alkhairi ne to sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairi abinda duk zaku kashe na alkhairi fa inna Allah ay yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wato za a cika musu za a cika ladan sa zuwa gare ku ba za a zalunce ku ba ma'ana ba za ku kashe kudin ku a banza ba hasara ku kai ba wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk za ku kashe na alkhairi Allah yana sanar da shi kar ka dauka kaje kaya a kauye ko a wani loko ko a wani wuri inda ba wanda ya sani Allah madaukakin sarki ya sani dama kuma kai dan shi kar ka dauka cewa ka je kayan abin yan jarida ba su je sun dauko sun yada ta kafofin watsa labarai ba ya dama baka yi dan su ba kai dan ubangiji ta ala ya sani Allah kuma ya sani ba dan wani ya sani ba dan Allah ya sani kai وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم قال an karɓo wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la hasada illa fitnatayn رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمهما ويعلمها متفق عليه an kai ba hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi manzo Allah ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai cikin al'amura biyu lafazin hasada tana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana guda biyu shi wannan lafazin ma'ana ta farko tamanni zawali ni'matil ghairi fatan ni'imar wani ta gushe wannan hasada kenan Allah ya ba wani ni'ima ta dukiya ka rika fatan ina ma ta gushe ya rasa dukiyar Allah ya ba wani ni'ima ta mulki ko mukami ko matsayi kai fatan ina ma wannan mukamin ya kubuce daga hannunsa Allah ya ba wani ni'ima ta ilimi ka rika jin haushi to wannan ma'ana ta farko kenan ta lafazin hasada ma'ana ta biyu ta lafazin hasada tamanni misli ma lil ghairi fatan ina ma in samu abin da wani ke da shi wato kenan wanda na farko kana fatan nashi ya guce ko kai ka samu ko baka samu ba shi dai ya rasa <laughs> wannan na biyu kuwa ba ka fatan shi ya rasa kana fatan ina ma ka samu irin nashi ina fatan kun fahimci hoton abu na farko haramun ne ba inda zai iya zama halalta ko kowace fuska ko mummunar ɗabi'a ce ba wanda yake yin hasara sai mutumin da yake da kubsun nafs wato munin zuciya dattin zuciya shi yasa Allah ya jeranta shi cikin ababen da ake neman tsari da su kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في الوقت ومن شر حاسد اذا حسد wato mutum na neman tsari a kare shi daga sharrin mai hasada yayin da zai hasada shine ibn al-qayyim ke cewa mai hasada yayin da ya kulla aniyar hasada din a zuci daidai da ganin sa ma kansa dafi ne domin idan ya kalli wanda yake wa hasada kallon hasada din wato kamar akwai wani dafi da yake fita daga idansa zuwa ga wancan in ba Allah ya ba wancan kariya da tsaro ba haka idan zai yi magana ta hasada game da wanda yake wa hasada din yawon bakinsa ma yakan zama dafi a wannan lokacin hasada bala'i ce Allah tsare to ba yadda za a zama halatta kowace hanya hasada haramun ce an gane ko in dai da ma'anar tamanni wani zai mata zai amma da ma'anar tamanni misli mal gair fatan ina ma in samu irin abin da wani ke da shi to shi da maza Allah ce ita kanta wannan dan ba ta halatta sai a wurare guda biyu shine ma'anar la hasada illa fi sanatai da haka al hasadu anan fi ma'ana hasani shine abin da ake kira al ghibta a larabci al ghibta bil ghain wal ba wa ta da kuma ta'u ta'anis a karshe abinda al ghibtatu take nufi fatan samun abin da wani yake samu fatan samun matsayi irin na wani wani ya samu kaza ina ma in samu matsayi irin na wani ma'ana ba tare da fatan nashi ya gushe ba to ko da wannan ba shi halatta sai a wurare guda biyu ashe ba za a ga mutum da kuɗi ba ka ce Allah bani kuɗi irin na wani ba za ga mutum da mukami kace Allah bani mukami irin nawa ne ba za ga mutum da ilimi kace Allah bani ilimi irin nawa ne ba za ga mutum da yaya baka ce Allah bani yawan yaya irin nawa ne ba za ga mutum da karfin jiki ko da lafiya ko da kira mai kyau da halitta mai kyau ka ce ina ma ne ma jiki na zama irin nawa ne ba za ka yi irin wannan din ba sai a wurare guda nawa biyu shine ma'anar la hasada illa kasna kai na farko rajulun atahu Allahu mala mutumin da ubangiji ta Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqq sai Allah ya sallata shi ya ɗora shi akan kashe dukiyar nan cikin aikin alkhairi to ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin na wani a nan sharadi Allah ba mutum dukiya ta halal kuma Allah ya masa tawfiki wajen kashe dukiyar akan aikin alkhairi to a nan gurin haramun ne ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani kai shiru dole sai ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani nema in yi aiki irin na wani to ya halatta amma mutumin da Allah bai wa dukiya baya aikin alkhairi haramun ne ka roki irin wannan dukiyar ko yana da dukiya yana aikin alkhairi haramun ne ka roki dukiyar ba tare da ka roki kai ma kai aikin alkhairi ina fata mu fahimci wannan da kyau na biyu wa rajulun ata Allahu hikma da mutumin da Allah ba shi hikima abinda ake nufi da hikima nan gurin ilimi ilimi shine hikima fa huwa yaqdi liha yana ta hukunci da wannan hikimar wa yu'allimuha yana koyar da ita ga mutane kalmar wa ya'allimuha shi ya nuna abin da ake nufi da hikima a can shine me ilimi tunda ake wa ya'allimuha ya koyar ai mutum baya koyar da abu sai abin ya zama me ilimi to mutumin da kaga yana da ilimi kuma yana aikin alkhairi yana da'awa yana fadakarwa da ilim da ilimin nasa to suka ce Allah ka bani ilimi irin na wani da in yi aiki irin na wani amma duk yawan ilimin mutum in baya aikin alkhairi da shi haramun ne ka sai Allah bani ilimi irin na wani idan haka ne ba sai mutum ya roki ilimi irin na shedan ba ai shedan ma na da ilimi ba jahili bane ba ko ya nemi ilimi irin na malaman banu isra'ilawa ai malamai ne masana ne allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abuna amma wa inna fariqa wa inna fariqa minhum la yaktumuna alhaqqa hum ya'lamun ma'ana kaga ba ka ganin wani da ilimi kace Allah bani ilimi irin na wani a sai in kaga wani na da ilimi kuma yana aiki da ilimin sa to sai ka ce Allah bani ilimi irin na wani in yi aiki irin na wani to anan abu guda biyun nan sune kadai zaka yi gibda akan su ko dai dukiya da ake aikin alkhairi da ta ko ilimi da ake aiki da shi ake da'awa da shi ya qadi biha wa yu'allimuha yana aiki da ilimin a karan kansa sannan kuma yana koyarwa a ce ko da yana aiki da shi a karan kansa amma baya koyarwa zaka nemi wannan ilimin ba za ka koyi ba ko kuma ya zanto yana koyarwa amma baya kwatanta aiki da shi shi ma ba za ka nema ba sai in yana aiki da shi sannan yana kokarin karantar da mutane to sai ka roki Allah ya baka irin wannan ilimin dan shi ilimi ba yawan sa bane bace da muhimmanci a'a yadda yake canja mai shi shine abin da yake da muhimmanci ka ya samu mai ilimi da yawa baya aiki da ilimin na kiran mutane ka samu wani mai ilimin da bai kai wannan yawa ba amma yana aiki da shi yana kiran mutane to kaga ilimin wannan nabiyin ya fi albarka sama da wancan na farko kuma in ka tashi roƙa ba za ka roƙi wancan mai yawan ba mara albarka sai dai ka roƙi wannan kaɗan ɗin mai albarka wanda mai shi ke aiki da shi ke karantar da shi a iya samun wani da dukiya da yawa yana da miliyan ɗari yana da sama da miliyan ɗari amma baya aikin alkhairi da a iya samu wani wata kai ce dukiya miliyan biyar gare shi miliyan goma gare shi amma ka ga yana waɗansu ayyuka na alkhairi sai kai tsammanin shi ne mai miliyan ɗari to kaga ba za ka roƙi wanda miliyan ɗari din ba sai ka roƙi wannan mai miliyan goma din goma miliyan biyar din da ita ce dukiya da take amfani da ita dukiya amfaninta ake kallo haka ilimi amfaninsa ake kallo ba rashin amfaninsa ba tsakani da Allah haka muke fahimtar al'amura ko yadda wannan hadisin yace yawanci ba haka muke fahimtar su ba to kaga wannan shine albarkar da ke cikin karatun hadisi mm. yawanci mu in mun ga mai dukiya kawai sai mu ce Allah ba mu dukiya irin da wani mm. ko wani magani ya wuce da mota sai ya Allah ko da irin wannan kuma sarkin alheri ko baya aikin alkhairi ne ta akwai masu zama akan titi da yamma kawai su zauna a bakin titi zaman kallon mota suna ba da labari mota iri kaza mai lamba iri kaza mota iri kaza mai lamba iri kaza aikin su nan ba su da aiki su ba zikiri su ba salatin annabi su ba koyon sana'a ha kawai zaman dumawa banci zaman wahalar da kai zaman ta kawai shirme to gyara fahimta dole sai mun koma karatun hadisi kenan wannan ita ce albarkar da ke cikin karatun hadisi wannan hadisi muttafaqun alaihi ma'anahu yanbaghi alla yughbata ahadun illa ala ihda hatain al-khaslatayn malan nawawi yace abinda ake nufi ya kamata Allah yughbata ahadun kar ai fatan samun abin da wani ke da shi illa ala ihda hatain al sai fa in mutum na kan daya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda biyu kan wannan sifofi guda biyu siffar malami mai aiki da ilimi siffar mai kuɗi da yake ciyar da dukiyarsa wajen ayyukan alkhairi ita kadai ce za a yi fatan a samu mutum ya samu irin wannan wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu aka an karɓo wannan hadisi daga abdullahi bin mas'ud Allah shi kare da a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال ترى دمت ثبت غريش ياتي أيكم مال وارثه أحب إليه min malihi. yace da sabai wane ne cikin ku wanda dukiyar magadansa ita eh, yafi kauna sama da dukiyarsa shi karan kansa qalu ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi ai cikin mu ba wani face dukiyarsa ita ce yafi so sama da dukiyar dan uwansa duk wanda ka gani a cikin mu ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa ya za a ce kana kaunar dukiyar magajinka sama da dukiyarka su ba su fahimci mai manzo Allah yake so ya faɗa ba kala sai manzan Allah ce fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara yo ai dukiyarsa shi dan adam ita ce wanda ya riga ya aikata lahira kafin ya abinda kai sadaka ka siyar da miskini ka ba wani jari ka gina aji ka gina makaranta ka yi ayyukan alkhairi ka haka a wannan ita ce dukiyarka abinda ka taskance a banki kana sanin lissafi wannan ita ce dukiyar magajinka ina fata an fahimta don gaba ɗaya idan ka mutu ta zama ta magada ba ta ka bace ba wancan kuka daga ka aikata lahira to tsakaninku da Allah da abin da mutum ya kashe da abin da ya bari bai kashe ba wanda ya fi yawa galibi wanda ya bari bai kashe ba shi ya fi yawa ashe kenan shi dan adam ya fito manzo Allah kuma yana son ashe kashewar shi ya fi saboda me da ajewa yawancin mu mukan yi tunanin ya kamata mu ajiye dukiya saboda ƴaƴan mu da yan ba haka ba ƴaƴan ka za su shiga wani amma kai ka manta mahaifinka kai kuma nawa ya je maka ke bai aje maka ba kuma ka manta a gefe ɗaya ga wani ya bar wa mahaifinsa ya bar musu din kuma yanzu ba su da shi gidaje nawa ne a Kano wanda iyayen suka mutu da kuɗi na bala'i suka bar wa ƴaƴan kafin shekara biyar kafin shekara goma shikenan wannan duke ta lalace ta mutu da haka sai mutum ya yi tunanin kansa da ayyukan alkhairi da ya kamata ya gabatarwa kansa ya gyara kiyamarsa lokacin da mutum zai gina gida yakan yi ingantacce ya kashe kuɗi masu tarin yawa foundation din gida da za a zuba a ƙasa sai kaga wani yayi mita ɗaya wani mita biyu wani mita uku a yi ta kawo tifa ta ƙasa ana dankalewa a yi ta nike ta a yi ta nike ta ana jiƙata da ruwa a zo a yi a sa dakin a yi kankar a yi waye duka wannan dan duniya ka kenan kuma in ka mutu anan zaka bar matanka da 'ya'yanka su kada idan matanka matasa ne suka gada kila wata ta gaji gida gidan da yake naka kuma ta auro wani wanda yake mai karancin shekaru ba kai ba da yake yanzu komai tana da shi abinda ba ta da shi shine miji shi kuma wancan komai yana da shi da namiji abinda ba da shi shine kuɗi sai shi kamfani shi jarinsa ƙananan shekarunsa ko ba haka ba ita kuma jarinsa gida da mota da kamar mata shi ke sai a tashi kamfani a rubuta to da kai wanda aikin alkhairi da kudin ka ka gina lahirar ka kudin za su je sami ka to amma mutane ba kowa ne ke gane wannan ba yanzu a kano abin da ake yi kenan gida na miliyan ɗari zuwa abin da ya sama ajin masu rauni kenan gida na miliyan ah, hamsin zuwa abin da ya sama ajin matsakaita kenan to gida kuma na miliyan biyu miliyan uku zuwa har miliyan hamsin shi kuma ajin na kasa kasa kenan ba a maganar gidan dubu ɗari uku wannan na talakawa na karshen kasa kenan irin wanda na ji wani mai hikima na cewa ah, ya maka biya ni kuɗin kafin ya faɗi ma'ana idan laifin ya gama gidan yana son kamar ka ba ya tafi dan a kowane lokaci gidan na iya faduwa gidan ha'inci kenan irin gidajen da ake a sai ubannin mu wajen su tsorayi ne su wani rijiyar lemo su wani can cikin bacira bacira su wani tudun fulani rimin keɓe haka a gidan wannan ai ba gida bane ai rura su ne kawai gida ne a wani wanda yake ciki amma hakikanin gaskiya ba gida bane ba kai dai larura ce yana zama irin na hannu baka hannu ƙwarya babu yadda aka iya sai a zauna haka kadaran kada amma dai abin da nake nake so in kai gare mu ma'ana gida miliyan ɗari zuwa abin da ya sama miliyan ɗari idan mutum zai kashe miliyan hamsin don lahira ya haƙura da gidan miliyan hamsin aiki na miliyan hamsin don lahira ayyukan da za ka yi suna da yawa ma'ana in masallaci za ka yi na miliyan ɗaya za ka yi masallaci hamsin kuma ka yi shi a wurin da ake bukata kuma ka danka shi a wani wurin wani malami na sunna dan kasan yan sunna take ci bid'a ba ta ci ya rayar da shi da karatun riyadus salihin da karatun bukhari da muslim da tirmidhi da muwatta da abu dawud da bulugul maram kullum a sai qala rasulullahi ku ce me to zaka samu ladafa <laughs> zaka samu lada amma sai dan zai maka bakin ciki ba san ka samu wannan sai ka je ka gida katanga kai mata kwalliya kai mata kaza ba lada katanga kawai haka kawai katanga ba lada ko nawa ka kashe mata mutum ya katsuwar can ba ka ga sai ba lada ka sami ka shiga ciki ka zauna ya kare ka daga ruwan sama daga zafin rana ga AC ga komai amma faɗi ladan da ke ci wanda ya shuka bishiya ɗaya ya fi ka lada <laughs> dan babu yadda za a yi ka yadda sai ko ka shuka wani abu musamman irin wanda mutum ke ci ko dabba ko halitta ko aljamman, zan Allah ce sai ka samu lada kamar ka yi sadaka amma inda za ka gina Abuja gaba ɗayan da gini babu lada sai dai wanda ya masallaci ko ya makaranta ko ya wani gidan da ba shi ne ya zauna ba marayu ya sa a ciki ko waɗanda suka tagayyara kaga wannan akwai lada amma naka da ciki zaka more ne ka ji daɗi amma babu lada ina fata an fahimta amma idan ka dasa mangoro ka dasa ayaba ka dasa lemo ka dasa tanjirin ka dasa lemon tsami akwai lada da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yaki kwararowar hamada sannan kuma ka samu lada ma'ana yaƙi da fararowar hamada gaba ɗaya ma in za ka yi magana da cikin musulunci aka yi ta aka ƙare amma sai dai ba a fahimtar nassan hadisin manzo Allah wani lokaci ta hanyar da ta dace a fahimce shi ko kuma an daɗe ana karanta hadisi dan a samu lada kawai wajen karanta shi ba dan a fahimce shi a aiki da shi ba in za a yi aiki to sai da tafan fikihu amma shi hadisi sai a karanta dan a samu lada amma ba dan a aiki da shi ba Allah ganar da mu sai da ita wa malu warisihi ma akara dukiyar magajinsa kuma shine abin da ya gina ya ajiye ko ya gina gida ya ajiye ko ya sai fulotai ya ajiye wannan dan na magada ne su mutu ka mutu su samu amma kai ba naka bane ba rawahul bukhari wannan hadisi bukhari ya rawaito shi wa an adi ibn hatim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamra daga adi ibn hatim Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ittaqun nar ku kiyaye kanku daga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin dabino ne ko rabin dabino dabino kwaya daya ka raba rabi ka ci rabin rabin kuma ka ba sadaka to ka yi wannan sadakar ko da da rabin dabino sai dan ka tsare kanka da wuta abin nufi in ba abin da zaka iya bayarwa sai rabin dabino to kar yi rawa da shi bayar da rabin dabino ka san waɗansu sukan fahimci sadaka ta masu kuɗi ce kai talaka ba a maganar sadakar ka da haka da an ce jama'a a taimaka sai kalla ga suwa suka zo karatu da mota manya manya mm. su wane ne masu manyan kaya da shadda mai tsada da boil mai tsada da wani kaza da kaza da kaza wato da su ake shi ba da shi ake ba to an ji su da su din ake an ce su tsare kansu daga wuta kai ba ka san ka tsare kanka daga wuta in wani ya bayar da naira dubu ɗaya ya tsare kansa daga wuta kai ka bayar da naira biyar in ita ke nan iyakacin samun ka ubangiji ta Allah zai karba kuma za ta zama sanadiyar karanka daga wuta in duk ta kare ku ko duka ba ku shiga wuta ba kun shiga aljanna to wancan da ya bada dukiya da yawa kan yi zai fi ka samun matsayi a ciki dan ba za a daidaita kuma daidai wa daida musamman in dukiyar su ta halalce to a nan gurin kenan kada mutum ya daina aikin alkhairi ko ya yake komin kankantarsa da haka manzo Allah ce la tahqaranna min al-ma'ruf shay'a kada ka daina aikin alkhairi komin kankantarsa walau an talqa akhaka biwajhin talq ko da ka game da dan uwanka musulmi ne da sakakkiyar fuska aikin alkhairi ne to ballantana zaka bada naira biyar ko naira goma ko naira ɗari ko naira ɗari biyu ko dubu ɗaya wannan duk karkare na su idan ana neman miliyan goma daga dubu ɗaya ne za a fara in ana neman dubu ɗaya kuma daga naira ɗaya za a fara lissafa ɗaya biyu har a kai dubu ɗin to ka hana ɗayar ya za a samu ta biyu da ta uku da ta in ana neman dubu ɗari daga dubu ɗaya za a fara ga dubu ɗaya ga dubu biyu ga dubu uku har a kai ɗari to ka hana dubu ɗayan farko in ana neman miliyan goma haka dai daga wannan za a fara to sai ka hana wannan kai kana ganin cewa sai wani ya zo ya bayar da yawa shi ko aikin alkhairi da dukiya tawfiki ne na ubangiji ka iya fin wani kuɗi amma ka fi shi aikin alkhairi da dukiya sannan kuma ya jama'a kun ga hanyar da aka bi aka samu dukiya yana da tasiri wajen hanyar da ake bi a kashe ta yawanci idan mutum ya samu dukiya ta halal tsantsa ya fi zuciya ta sakakkiyar zuciya wajen aikin alkhairi amma da wuya mutum ya samu dukiya ta mummunar hanya ka gana sakakkiyar zuciya wajen kashe ta Allah baya masa wannan tawfiqin da wuya ban ce ba za a samu ba amma zai wahala ko kaga ya kashe to idan ka lissafa sai kaga abin da ya kashe bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata a ce ya bayar ba saboda talaucin zuci da shi idan mutum yana talaucin zuci ko min wadatar hannu ba ta da amfani sai mutum yana da wadatar zuci yana da wadatar hannu ita ce mai amfani ka samu biyan ma'ana ko dai wadatar hannu da wadatar zuci ko wadatar zuci da talaucin hannu ina fata ta fahimta ko talaucin zuci da kuma talaucin hannu wanda ya zama talaka a zuci da hannu da wanda ga ai yayi hasara hasara ta duniya da ta lahira amma da ya zato mawadaci a zuci da hannu to wannan ya dace a duniya da kuma lahira wanda ya zama mawadaci a zuci ko da bai da wadatar hannu shi ma ya dace ina fata an fahimci wannan ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin muttafaqun alayhi wa an jabir radiyallahu anhu qala ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an qat jabir dan abdullahi yace tunda ake ba taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba fa qala la yace a a bai taba yin haka ba in dai an tambaye shi zai bayar in yana da shi in baya da shi to sai yayi magana mai dadi wanda tafiya baka dan dadi amma ce je ka ba nuri babu ba zai yi ba ko ne ya baka in yana da akwai ko kuma ya tsaya ya dauke maka kewa da maganganun masu dadi tare kuma da sa maka rai cewa in wani abu ya zo zaka samu dan abinda Allah ya nazartar da shi kenan kai wa in ma tu'ridanna anhum mubtigha rahmatun min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura an gane ku tunda Allah ya ce da shi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik kar ka sanya hannunka a makala a wuya duk wanda hannun makala a wuya ya rowa kenan domin in yana sake ne haka zai yi haka ya shiga aljihu to amma in yana daura nan fa ya yi nesa da aljihu bala sana a yi kyauta wala ta fi suka hakul labasri kuma kanka bayar da duk abin da ke hannun ka kai zanto baka da komai a gida ko ya zanto ka to zaltar da iyalinka ba su da abinci wato tsaka tsakiya ka zama ba ta da malumin mahasura idan ka zama marwaci ka zama ban zargi a cikin jama'a in ka zanto duk abin da zo gaba ɗaya ka bayar baka rage komai kuma za ka zanto kai ma baka da shi mabukaci sai kuma ka bayar kuma ka zo ka shiga roƙo kuma komai aka yi kenan an gane ko to da haka dai Allah ya ce da annabi in ma turu zanna anhu mutiga rahmatin min rabbik in za ka kawar da kai daga mutane ka hana su abin da suka roke ka dan saboda kana fatan ka samu yanzu baka da shi fa kullahu qawlan mai sura faɗa musu magana magana mai daɗi ma'ana ko ka bayar ko ka faɗi magana mai daɗi bayarwa in kana da akwai magana mai daɗi in baka da shi dan kar wani ya dauki kuma shi kullum magana mai daɗi zai da daɗin magana amma ya ke baya a ah, ka bayar kuma wani lokacin ka yi magana bai daɗi wani lokacin ka bayar duk mutumin da ya zo har ya roƙe ka kuma ka fahimci yana cikin larura ko kuma ko bai roƙe ka ba ka fahimci yana cikin larura to sai ka taimaka masa da abin da zaka iya amma mutumin da ka fahimci ƙarya yake shi kenan wannan ko yanzu mutane ƙarerayen su suna da yawa ko maza ko mata ina ganin inda a ce ɗaya daga cikin ku yana karantarwa kuma ya shahara mutane sun san shi da zai fi fahimtar wannan in dai kana karantar wato kullum aka waye gari da safe zuwa yamma ka samu mutum hudu biyar sun zo gidanka waɗansu maza waɗansu mata sai ta karanta maka larura su abinda suke kallo kamar yanzu ba sun zo na ungwagwarar ba sai su ga mutane dinnan da yawa yo sai su ga motoci tun daga nan haccan daga nan haccan to sai su dauka in dai sun roke ka duk wanda ka nuna ka sai Allah ba shi dubu biyar nan mura to Allah saka rai sai kawai zaro sai ba idan an jima kuma ne sake roƙon ka sai Allah ne wanda Allah ba wani dubu biyar nan mura alhaji wani da Allah ka tangarwa na fada aka yi ruwan farko dinnan ta kusa zubewa da Allah ja auna ai maza gyara su to aka rubuta Allah saka da alheri insha Allah za a je ai su haka suke fahimta <laughs> amma tsakanin ku da Allah haka ne <laughs> sai ga mace ta zo wurin ka har tana kuka cewa ga ayyan nan guda biyu za ta aurar baban su ya mutu kuma ba ta da abin da za ta aurar da su gado da katifa da kaza ka rufa mata asiri dan Allah dan annabi dan kaza da sai ta lissafo maka abin da ake magiya da shi a kasar Hausa da wanda ka taba ji da wanda baka taba ji ba ta ce da Allah a taimaka aika wallahi tallahi kullum haka ne a gidajen mu wata ta zo ta ce mijinta ya gudu ya tafi Lagos yau shekara uku ko shekara biyar wata ta ce mijinta ya tafi Makka ya ji ya zaman sa a can mata da labarin ya auro ta a can bai dawo ba wannan karatun kullum wallahi sai an mana shi kai da riyadu salihin a hannunka kana muzakara yadda zaka zo ka fadi manzo Allah ya ce kana karatu wata ta zo ta yanke ka tana maka wani karatun da bata barka ka fahimci wannan ba kuma wancan nata ba za ka iya fahimta sa ba to wannan ita ce matsalar da muke ciki wallahi tallahi wannan matsala ita ake ciki wani ya rubuta maka takarda ce da Allah ka bashi jari wani ya rubuta maka ya ce wallahi ana bin shi bashi dubu ɗari duk lokacin da tana ba iya bacci ya kamata ka bashi wato su abinda mutane suke fahimta duk wanda suka gani da kuɗi ya zo karatu to gani suke yi baya ba da zakka sai a wajen shi wannan malamin haka suke gani sannan kuma in kana da hulɗa da mutane da allajuwa ne da allajuwa ne da kano da maiduguri da bauchi da kaduna da waye to ya kamata waɗannan mutanen duk zakka su kai suke ba wallahi haka suke fahimta haka mutane suke fahimta na faɗa musu na faɗa a tafsiri na faɗa a kitabun tauhidi na faɗa a riyadu salihina amma mutane sun yadda na yi rantsuwar na yi abin nan na yi laliban na yi kyau mutane sun yadda sun zo gani suke wallahi gani suke don nan gurin wanda zai fitar da zakka sai ya zo ya mun fatawa sannan kuma ni zai raba daidai rabi ya bani ko ya bani ko ya bani ya ce in raba har wadansu cewa suke an ba su an ba da zakka ba ba su taso Allah fa a in kana malami ai yanzu ina jin inda za a kalli duniya ne tsantsa kar a kalli lahira to mutumin idan mutum zai maka addu'a sai ya ce Allah mai da kai malami a kasar Hausa to ka gama yawo <laughs> in duniya za a kalla tsantsa ban da lahira ba no. <laughs> <laughs> wannan rikici na duniya yana da yawa wallahi wannan karatun kullun safa da yamma wanda zai maka na safa daban wanda zai maka na yamma daban maza da mata haka ne waɗansu ma daga wani gari za su wa an jabir radiyallahu anhu qala ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an qattu illa shay'an qattu fa qala la wato kalmar la in dai a wajen babin bayarwa babin kyauta ne ba ta cikin kafus din manzon Allah sallallahu alaihi sallam yau gaji kan sama ɗaya daga cikin jikokinsa jarir ne kowane ne yake cewa ma kala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la ahu na'am yake cewa tun da yake bai taba faɗin la ba sai a cikin tahiya wajen ashhadu Allah ilaha illallah yace laula tashahhudu in ba dan tahiya ba kanat la ahu na'am da la da na'am ma'anarsa sai a kamu sai yau jika manzo Allah ma an ce masa haka wannan sanar manzo Allah muttafaqun alaihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yini da mala'iku ke da bayi ke wani ke bayar gari cikinsa. sa illa malakani yanzulani face mala'iku biyu suna sauka daga sama fa ya yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu sai ya ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa ya ubangiji dan mai kashe sa ta hanyar alkhairi ka maye masa gurbi wa yaqulu al-akhar dayan kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji dan mai kame hannunsa ya zama marwaci ka gadar masa da hasara a kullum aka waye gari haka waɗannan mala'iku biyu suke sauka su yi wannan addu'a sun yi yau sun yi jiya sun yi shekaran jiya da gobe da jibi da gata ma za su yi insha Allah ɗaya daga cikin su zai ce ya Allah dan mai kashe kuɗi ka gadar masa da alkhairi ma'ana ka mai masa gurbi da abin da ya kashe kaga wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala da muka karanta a can wa ma an fakatu min shay'in fa huwa yukhlifu dai daga cikin su kuma zai Allahumma a'ti mumsikan talafa mumsik marowaci mai kamewa a gadar masa da talaf talaf shine alfasad a gadar masa da hasara a gadar masa da barna ko dai kashe naira dubu cikin aikin alkhairi a asusun masallaci tabarman masallaci makarantar islamiyya kujera chok da marayu matar da mijinta ya gode ya barta ko dai ka kashe ta wannan hanyar kuma ka kashe a banza kana tafiya ta harka ta yi bindiga a je a sai sabuwa a sa kaga babu nada ta ce kawai ta yi bindiga aka aka sai sabuwa a sa babu nada ko wani abu makamancin haka hazara kala kala tana nan tana zuwa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adama anfiq alayka muttafaqun alayhi. daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya faɗa yace anfiq ya bana adam kashe ka ta hanyar alkhairi ya kai dan adam unfiq alayka ni kuma zan kashe maka zan kashe kudi a kanka ma'ana ka bayar ni in baka ka kashe dan wani amfana ni kuma in baka shine anfiq unfiq alayka idan ka kashe dan amfanan wani to Allah zai baka idan ba ka kashe ba kuma sai Allah kuma sai hanaka wannan ma muttafaqun alayhi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah shi kare da a gare shi yace wani mutum ya tambaye manzon Allah yace ayyul islam khair a bangarorin musulunci wanne ne yafi alkhairi ayyuka na addini na musulunci wanne ne yafi alkhairi qala sai manzon Allah ce tutu'imu at-ta'am ka ciyar da abinci dafaffe ga wanda dafaffen yafi bukata ko danye ga wanda danye ya kamata ka bashi wanda yake baya da iyali ka ka bashi da faffan abinci shi yafi sauki wanda yake mai iyali ka ka bashi dan ya kai gida a dafa shi yafi sauki musamman in ka hada masa da kudin cefa ne tut'imu at'am ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba duk wanda ka gaba da shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yin sallama ba sai wanda ka sani ba wato kaga wannan tana daga cikin abin da ake kira as-sunnah mahjura Sun sunnonin da mutane sun kaurace musu inda za ka gamu da mutum so dubu sai ka sa musu idan zura maka idan kai karfin hali da ce barka da barka dai kaga wannan ba sallama ba ce barka barka Hausa kuke yi ba dai zura Hausa kuke ba ta musulunci ba amma assalamu alaikum ce wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam da abin da zai biyo sai ya biyo baya amma barka da asuba barka da yamma barka da rana barka da dare wannan babu lada ciki amma assalamu alaikum wa alaikum assalam to shine za ku yi tarayya cikin lada Idris abin ya baka mamaki wallahi inda zaka ce barka dai sai dubu baka da nada ba inda manzo Allah faɗa haka duk mamakin da kai wannan ba zai amma ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam shine kake da nada idan ka ce assalamu alaikum lada goma ina fata mun fahimta assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin haka manzo Allah ya faɗa da haka ko ka takaita ko ka fadada gurgurdan yadda kake sallah dan assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin haka manzo Allah ya faɗa balle bane sai ka sa ta ala wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ko تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah kira da mun tabbata gare shi yace arba'una khaslatan alaha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala biha janna rawahu al-bukhari wannan hadisin idan ba manta ba irinsa ya riga ya gabata a baya mai ma'anarsa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'una khaslatan wato ya faɗi ɗabi'u ne na musulmi ɗabi'u na musulunci ko na imani ɗabi'a ɗaiɗai ne har halayya ɗaiɗai har halaye arba'in cik shine arba'una khasla wato ɗabi'a arba'in ko halaye har arba'in a alaha mafi girma cikinsu manihatul anzi wato mutum ya bayar da kyauta ta akuya me amfanin kyauta ta akuya musamman akuya da take da nono lokacin da ka ba mutum ta to ka ciyar da shi to anan gurin ba akuyar kadai ake nufi ba dukkan dabba da zaka bayar in dai tana da nono to mutum zai amfana da nonon nata sannan kuma tunda ta mace ce ta iya wa dukiyarsa ta karu tunda ta iya haihuwa a nan da ka ba mutum kyautar da rago in dai kiwo zai da ka ba shi kyautar akuya wacce tafi a tinkiya tinkiya ta fi haka ko taure ko dan akuya a ko akuya akuya ta fi ha ko sa ko saniya ha ko namijin rakumi ko ta mata duk dabbar da idan ka bai mutum ba wai yanka zai ba zai rike ta ne a matsayin jari a matsayin kadara to ka bashi mace ya kala da saboda a cikin bayar da mace za ta haihu kuma idan dabbar da ya halatta cin ta ce za a tatsi ta a sha kaga ka bashi kuma ka ciyar da shi shi yasa ce alaha manihatul anzi wato kyautar akuya kenan ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha ba wani mutum da zai aikata ɗaya daga cikin ɗabi'un nan arba'in da aka lissafta raja a sawabiha yana fatan samun ladan wannan abin wa tasdiqa maw'udiha yana gaskata alƙawalin da aka yi na sakamako illa adkhalahu Allah ta'ala bihi aljanna fati Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna a sanadiyyarta rawahu al-bukhari wannan hadisi bukhari ne ya rawaito shi wa qad sabaqa bayanu hadha al-hadisi fi babi kasrati turuqil khairi bayanin hadisin ya riga ya gabata can baya a babun da yake magana akan yawaita ayyuka na alkhairi bari mu karanta hadisin karshe da zamu tsaya a kansa وعن أبي أمامة سدي بن عجلان رضي الله an karbo daga abu umama shine sudai ibn ajlan Allah shi kare da gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mace tabbata gare shi da iyalan gidansa yace ya ibn adam ya kai dan adam innaka an tabdul al fadla khairul lak ka bayar da alkhairi shi ya fi maka wa an tumsikahu sharrun lak ka kame alheri ka hana shi kuma wannan sharri ne a gare ka wala tulamu ala kafaf ba za a zarge ka ba in ka zaɓi rayuwa ta kafaf mun yi bayani akan rayuwa ta kafaf a baya shine ba a rasa ba ba a wadata ba baka nema ka rasa ba za ka samu ko ba daɗi amma ko baka zama cikin mawadata ba to wannan ita ce rayuwa ta kafaf manzo Allah ce ba za a zarge ka ba in ka je lahira an lissafta ka cikin wanda suka zo a rayuwa ta kafa wabda bi man ta'ul in zaka alkhairi fara da wanda kake ciyarwa kafin ka ce zaka ba wani to ka biya bukatun gidanka sannan abin da ya rabu rara shine sai kai aikin alkhairi shi a waje amma ka hana mutan gidanka ka ba waje wannan ba daidai bane ba wal yadul ulya khairun min al yadi sufla hannun da yake madaukaki na sama shine mafi alheri sama da hannun da ke kasa makaskanci kenan wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wato muslim ne ya rawaito shi wannan babin daga cikin ban sha'awan abin da ke ciki hadisan da ke ciki daga bukari muslim bukari muslim bukari muslim ya tara hadisai masu yawa kuma duk sahihai to sai mu dakata ana abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah mahaifinsa ya kasance yana da yawan roƙon mutane kuma abin na damunsa wace hanya zai bi don ya hana shi idan kuna iya hira da shi na akwai mahaifin da yake da jan ɗansa a kusa har su tattauna kan wani abu akwai wannan damar na tattaunawa da shi to sai ka shigar masa da maganar a cikin ruwan sanyi kai da shi ka nuna masa munin abin cikin addinin musulunci ka karanta masa irin waɗannan hadisai ɗaya ko biyu ya ci tunda bisa ga dukkan kyakkyawan zato rashin sani ne ya sa haka da dama daga cikin mutane sukan samu kansu a cikin wannan roƙo din saboda rashin sani kaɗan ne zaka ce sun san haramun ne kuma suke yi dan taurin kai to sai kai kokarin ya samu wannan sannan duk karatun da aka yi wanda kasancewa an yi bayani bayanin da ya iya fahimta to sai ka sai kasa din sai kai dabara ka kai masa yi wannan yana da tasiri na taɓa faɗa mana a lokacin wani karatu nake cewa ya so da dama iyayenmu maza ko mata ubangiji ta'ala bai arzuta su da tasowa irin tamu ba mu mun taso daidai lokacin da farfadowar ilimi ta taso a kasar mu da wayewar kai ta gama da addini shi yasa da yawan matasa muka je wuraren karatu ko mu za mu san abu da dama na addini wanda su ba su sani ba ko da suna zaune a nan cikin gari ballantana kuma idan iyayenmu ya zanto a ƙauyuka suke inda dama ba wayewar addinin irin ta nan cikin gari to za ga muna musu hidima ta duniya abinci sutura mu gyara musu na ce to irin wannan sai mu rika dabara don mutumin da yake da mahaifi yana da rai babba mace ko namiji to sai mata tabar koda ko sai masa tabar koda ya saba masa kai masa kasar na karatuttuka ko musamman ya zazzabi karatuttukan da malamai suka yi a natsa cikin karatu tare da gamsarwa wanda suka gino akan gamsarwa idan kai matashi ne karka ce irin kasar din da ya baka sha'awa ya burge ka wanda ake caji za ka kai musu su wannan kasar din ya musu yarinta da yawa suna ganin sun girma kasar din da yawa ba za su fahimce shi ba sai ka kai wanda ake bayani filla filla dake dake galibi kasa lacca ba zai musu amfani ba kasa din karatu ya fi musu amfani sawa'un tafsiri ne hadisi ne fikihu ne meye ne wanda kaga za su amfana to idan kana kai musu wannan kasa din suna ji sai su samu gyaruwa mai yawan gaske da yawa cikin yan uwa da suke mahalarta karatu sun yi amfani da wannan damar kuma sun ga tasirin ta wani bawan Allah ban san shi ba amma a sanadiyar wannan yace shi a kasar yaji ko a wurin karatu yaji shi baya cikin ma masu halartar karatu ma amma dai ya ji karatun ta wata hanya yace wallahi da ya jarraba hanyar sai ga ta yi masa amfani mai yawa yawancin matsaloli da suke samu shi da mahaifiyarsa sai ya samu sauki mai yawa saboda zai kai karatu ta yi ta ji idan yana son kasa ɗaya ta ji sai zaɓi guda uku dai daban-daban wanda ba su da alaka da abin da yake so ɗin ta ji sai ta ji su har ta zo ta ji wannan yace sai da kanta sai ga ta gyara yace wannan ya taimaka masa taimako mai yawa to ina ga wannan shine dabarar da za mu yi wajen sawa'un mahaifanmu ne maza ne mata ne ko yayye ko dangi dai musamman waɗanda suke nesa da inda ake karatu kuma su ba za ka tarsasa su su rika kai ka san muhimmancin karatun kuma ka rayu cikin sa yanzu ka iya tasowa daga unguwa mai nisa ka zo na unguwar don sauraron karatu amma kila wanda ya manyanta ba lalle bane ya samu wannan abin nan din amma idan ya fara jin abin yana ji to abin zai masa amfani saboda haka wannan shi zaka yi masa ko maganar cewa a taimaka maka da addu'a a kansa wannan muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya taimake ka a kansa ya samu shari'a ta hanyar ka kuma Allah ya ganar da shi ya daina wannan mummunan abu wannan mai tambayar shi kuma yana tambaya shin ya halatta mutum ya mutumin da yake da trader yana da dan teburinsa yana sayar da kayayyaki ya halatta rika sayar da sigari bai halatta ba sayar da sigari bai halatta ba ko ka zama babban mai sayarwa ko tsakatsakin mai sayarwa ko karamin mai sayarwa don haram ce don haram sunanta haram saboda haka bai halatta ba sayar da sigari tunda ta ba sigari haramun ce bisa ga zance wanda yake shine ingantaccen zance ba zancen da ba shi ba wanda yake ingantacce domin duk masana likitoci sun yi ittifaki akan taba tana cutarwa musulmai sun yarda haka kafirai ma sun yarda haka waɗansu kamfanoni da dama kai waɗansu ƙasashe da dama sun haramta noma taba a ƙasashen su irin su america duk da yancin ɗan adam din da suke kururutawa suna son yanzu suna ta yakar kamfanonin taba ta hanyar sa musu haraji da ya tsira da sauran kamfanoni don su kasa biya don su daina sana'ar taba din suna yakar noma tabar da sarrafa ta da yin ta ballantana kuma shanta to amma abin takaici da bakin ciki mu har yanzu a nan gurin ake tallata taba kuma da abin nan da haka dai sayar da taba haramun ne bai halatta musulmi ya rinka sayar da taba ba kuma wani abu da muke sakaci da shi shine ta iya wa kai baka sayar da taba kuma baka sha to amma ka bayar da haya ta rumfarka ko ta shagon ka ga wanda yake sayarwa ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba dan Allah ce wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan yanzu inda mutum zai zo sayar da giya zaka bashi hayar rumfarka ta kasuwa ko shagon ka to ba zaka bashi ba haka in karo ta zo za ta yi karuwanci za ka bata hayar gidanka ba za ka bata ba to ashe tun tunda ba za ka bayar da hayar rumfa ko shago a sayar da da giya ba to haka bai halatta ba ka bayar a sayar da mai taba haka tunda ba za ka bayar da hayar gidanka ba karuwa ta zauna ta yi karuwanci to haka duk gauran da ka san yana kawo matan maza shi ma bai halatta ka bashi haya a gidanka ko shagonka ba dan zuna da sunanta zuna sawa'un mace ce take ko namiji ne ke dan ba a yi dole sai da namiji da mace saboda haka ko gwagware da za su zauna a gidanka inda za su kai matan banza kuma ka ba su dama to ka yi ta'awuni a dalilin wal udwan ina ga waɗannan yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwa dan mai ta zama masa dole ƙarya ne wa mutum ya ce ta zama masa dole ƙarya yake inda a ce ko hukuma ta ce duk wanda ya za ta yi masa dukan tsaya ba zai sha ba haka ne ko ba haka ba ba zai ce ta zama masa dole ba wai mutum ya ce wai ta ba ce ta zama masa dole da haka yake sha ƙarya ke wallah duk wanda ya faɗa na ƙarya sai dan ne kawai yake wasa da hankalinsa Allah gane da mu wannan yana cewa malam yanzu ga abin da ya sami sarkin gwandu menene abin yi me abin yi zaka ji daga baya a hakikanin gaskiya labarin cire mai martaba sarkin gwandu daga matsayinsa labari ne na bakin ciki da takaici kamar yadda zan kai hira da waɗansu masu jarida nake cewa kowane irin dalili gwamnatin jihar Kebbi za ta bayar al'ummar musulmi dai abin da za su fahimta dalili ɗaya ne shine tsayawar da shi sarkin gwandu yayi wajen jagoranci ga al'ummar musulmi dan kwato haƙƙin mu da ubasan da yake tawaye mana wannan kawai shine abin da za su fahimta amma suna da wani dalili a ƙasa wannan nasu ne nasu na daban amma duniya ba za ta iya fahimtar wani dalili ba da ya wuce wannan to kaga ko abin ya kai matuƙa ta fuskar muni a nan wurin bana so in yawaita magana tun da na san supreme council for sharia in nigeria sun kira emergency meeting da za mu yi gobe a kaduna wanda a can ne za a tattauna a haɗa ra'ayi a san kuma wace matsaya ya kamata a faɗawa al'ummar musulmi wadda za ku ji ta ta kafofin watsa labarai ta kuma wuraren karatu amma yanzu duk abin da zan faɗa zai zama da wani da ni kaɗai bai kamata in yi daga malam masallaci ba in faɗi wani abin da kila ba shine abin da taron gobe kuma zai yanke ba wanda zai kunshi malamai da sauran shugabanni na addini da haka sai ku yi hakuri har ku ji me za a yi amma dai abin da na takaici abin ne na bakin ciki kwarai da gaske kuma abin da kawai za ka ce abin da za a iya cewa shine in dai fa nemawa kai yanci ne nemawa kai haƙƙi babu yanda za a yi ka nemi haƙƙinka ta hanya ta laluma ka samu ba zai taɓa yiwa ba sannan babu yadda za a ka kama hanyar neman yanci neman haƙƙi kuma ka ɗauka hanyar fulawoyi ne a shimfiɗa a cikinta dole sai an gama da matsala wannan ɗaya daga cikin matsaloli ce kila wata matsala za ta biyo baya dan wannan za a gwada ne a ga zai razanar da mutane su ja baya ko ba za su ja baya ba in ka kara cewa za a iya bin wata hanyar kar ku mamakin a kama wani a daure kar ku mamakin a kashe wani da azzalumai za su iya irin wannan kuma abin da zai baka ta shi da bakin ciki da yan wanka musulmi za a hada kai su suke wa arna kashi 70 cikin 100 na abin da suke so arna suna karasa 30 ne don su ce to amma duk wanda ya san tarihin musulunci kuma ya san tarihin gwagwarmaya baya daukan wannan a matsayin wani bakon abu abu ne wanda zai iya faruwa ko sama da shi zai iya faruwa sai dai saura da mai yaya imanin mutanen abin da ya samu abin ya faru gare su za su tsaya su jaji da ce ko za su firgita su ja baya wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi ya fahimta ba cire sakin wani daga musulman ba an kashe annaban Allah Zakariya an kashe ɗansa Yahaya ba annaban Allah bane ba an yi wa manzan Allah lotsi a yakin Uhud an karya masa haƙorinsa da haƙorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tsaga ko aka karya da rawanin dukkan wani sarki da za a shiri da dukkan wani malami da za a kama a daure ko a kashe me yafi kima ba ma za a hada addini ya ci bai da aka yi haka bai ci bai ba gaba ma zai kara saboda haka so abin da ba su fahimta ba addinin musulunci kana yakar sa ne kana koya mutane jarunta ya kamata su koyi darasi daga America uwar gijinsu ga irin abin da ta yi a Afghanistan da Iraki ga irin bala'in da Amerika take ci yanzu suke su gudu daga Iraki babu hanya suka wa sojojin Iraki wayo suka kama su suka ce sun suka suka ba su horo na musamman suka yi taron yan jarida suka ce ai yanzu alhamdulillah an yi wa sojojin Iraki horon da sa iya rike kasar su da kansu da haka Amerika za su janye daga manyan birane a bar wa sojojin Iraki su rike Amerika za ta gudu shine ba a sama a faɗa kuma wani abu da yake da ban mamaki cikin ku wanda suke bin kafofin watsa labarai na waje sun dai irin yadda George Galloway ko wane ne wani dan parliament na Ingila ya je America ya zazzage su yi mutuncin su cin mutuncin da ba taɓa wa America ba a cikin gidanta ya yi musu kata-kata game da yakin Iraki da rikicin Falastin da sauransu bayan wannan ranar laraba da ta wuce aka yi hira da shi a cikin gidan talabijin na Aljazeera na awa ɗaya da rabi wato abin zai bada sha'awa wannan mutum ina ma musulmi ne duk rukunan jarunta sun tattara akan shi in da musulunci <laughs> wallahi wallahi duk wani rukuni na jarumta dan a lokacin ma ya maimaita yace ba azzalimi a duniya irin Bush da Tony Blair da Berlusconi ya lissafa dai shugabannin kasashe guda takwas nan da suka fi kowa arzikin masana'antu yace su ne cikakkan azzalimi su ne cikakkun yan ta'adda su ne cikakkun yan manza a duniya ba wanda ya fi su lalace wallahi magana da kai ba za ka iya yanta ba har wani buga masa waya yace da Allah za mu so ka tara shugabannin kasashen musulmi kai musu lacca akan jarunta yayi dariya saboda yace wannan shugabannin kasashen musulmi kamata su yi wannan karfin halin amma kawai sun zama suna bin America kamar yadda mu nan gurin mutanen mu a gida suke bin Obasanjo sau da kafa duk da irin rashin mutuncin da ake mana gwamnonin mu suna bin shi ministocin mu suna bin shi sarakunan mu waɗansu daga ciki suna bin shi haka wannan tafiyar wato yanzu aka fara ta wannan shine yake kara ba mutane damar za a yi tafiyar ko ba za a yi ba yanzu ne ma za a gane amma dai kamar yadda na faɗa bana son in yalwata harshe kada in yi riga malam masallaci da abin da zan faɗa kila yanzu ra'ayi na ne da ni kadai ba lalle bane zan to ya nuna tunda ba a tattauna ba gaba ɗaya da sauran yan uwa sai mu takaita akan haka da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana